kyauta da sulama ga masu sauraron mu a halin yanzu cutar ta kama mutum bakwai. To kuma a cikinsu bakwai din nan mutum gani da ɗan Liberia da ma'aikaciyar asibiti guda ta sun rasu. Suka fara mutum biyar waɗanda suke yanzu ne ake kula da su suna nan ɗauke da wannan cuta ne. Ko su ka'idoji da aka shata na ganin marasa lafiya kamar sa safa a hannu safa na wannan a fuska mai kare wani iska da zai shiga cikin jikinka da kuma kafa kafa da abin da ya fito daga jikin mara lafiya jini ne fitsari ne ko majina ne dole mutum ya ma'aikatan lafiya su kara ɗaukar matakan kariyar lafiyarsu. Eh, to eh, na tabbata ka san cewa mutane suna da fargaba sosai na yaduwa ko wanzuwar wannan cutar yanzu wani kokari ake na hana yaduwar ta daga cikin inda take yanzu. Mun tantance da duk mutanen da ya hulɗa da su an fahimce su an bi su an bincike su an ɗauki a matakan gane cewa ko suna da wannan cuta ne. Duka duka mun samu ya hulɗa da wajen mutum saba'in kowane sai da an ka bi kididdigar da an ka gane shi aka sami tarihin irin dangantakar da suka samu ta da shi kuma muka ɗauki matakan bincike da tabbatar cewa ba su kamu da wannan cuta ba shi ne sanadiyar da yasa har muka kai ga waɗanga mutane guda bakwai wanda kudaman su ne suka fi cuɗanya da shi a asibiti ne aka sa su wurin ah, da aka yi mutane da ake zargi da wannan cuta sannan aka ɗauki bincike Kuma an tabbatar da wannan dangantaka da gare su babu wasu cikin jama'a da suka taba shi ko wanda muka zargi don ana na an dauki matakan na bincike kuma tabbatar cewa ba ta yi ta daga waɗannan mutane na farko da suka haɗu da shi ba an dauki wasu matakai na bincike daga mutane shigowa da fita duka ta jirgin sama ne ko ta ƙasa ne ko ta jirgin ruwa yanzu ma an tare mutane duk jirgin yawa dama abu nake son tambaka kenan don ehm, na san Eh, akwai eh, tsoro ga zirga-zirga wa'ina hanyoyin shigowa cikin ƙasa ɗin in ka ce an ɗau matakai eh, ba misalin irin matakan da aka ɗauka na mutane da ke shigo. matakan da muka kawai da muka to gaskiya ne a halin yanzu duk jirgin da zai shigo Najeriya ko zai fita to duk matafiyan da ke wannan cikin jirgi din sai a yi masu bincike.